ni nake tambaye ku so nake ku tambaye ni ba tare da juyawa ko tambayar kanwa ba ba matsala ina jinka waye shugaban kasar mu aba ai na san shi sunansa abdul mariya abdul kalam kake so ka ce fara ah, mariya wai pratiba fatir kake nufi wannan so nake na ce na wuce shi aka kana da wani ilimin ka fada mana to da irin wannan kokolon kaza ake zama mai mukamin gwamnati kai gayan bakan magana ni eh kai Wai kai me yasa kake rayuwa cikin izza? Yalla bai Allah ya bani wannan rayuwa da izza ne ba don komai ba sai dan na taimaki mutane. To kai a duniya me yayi faranta ma? Gamsuwar da nake samu a zuciyata bayan na ce shi kowane bawan Allah, wannan kada ya ishe ni yalla bai. Idan da ni ne kai siyasa zan shiga. Ana yanke hukunci daga can sama, kaddara kuma tana nan, igiyoyinta suna nan, izzar cimmawa kuma tana nan. Ban gane da kake nufi. San ba zan shiga ba wai dan bukata ta. Idan mutane suka kira ka suka ce ka shiga fa za ka shiga? Tabbas idan dai har al'umma ta taso ta kira ni na shiga, ba zan ki ba. din wannan ba da amsa sai dai ku manya a lalle wannan ya gane rayuwa